Aƙalla mutum guda ne ya mutu, sannan wasu mutane takwas suka samu mummunan rauni ta hanyar ƙuna a lokacin da wata motar tankar dakon man fetur ta afka ma wani asibiti da ke ƙauyen kamfanin Bobi a ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa mutumin da ya mutu da ma waɗanda suka yi raunin dama marasa lafiya ne da ke kwanci suna jinya a wannan asibiti wanda shi tuni ya ƙone ƙurmus. ko baya ga konewar asibitin dai gobarar ta yi sanadiyar konewar gidaje takwas tare da motoci guda uku da ma shaguna da dama ga dai ƙarin bayanin da shaidun gani da ido suka yi mani akan wannan al'amari sunana umar captain kamfanin bobi lokacin da ma ya fara gangara wutan bata tashi ba sai ta kai sai dai can wurin tushen wani mai sai da shayi inda yake hura wutan shi daga wannan wuta lokaci ne sai wutan ta kama ta dawo a jikin motan ta ba asibiti kuma asibitin na at least akwai mutum sama da talatin ciki wanda ke majinyata ne sunana ibrahim adamu s power eh gaskiya mutane ba su rugu zuwa gurin ba amma da yake gurin asibiti ne kuma guri ne na dandalin jama'a dan akan jakshan ne kan kwana shugaban karamar hukumar tamariga abdulmalik sarkin daji ya ce sun kai ɗauki domin agazawa waɗanda lamarin ya shafa eto eh, wanda su ya kone na farko in abu irin haka ya faru sai ka duba abin da yafi fi muhimmanci abinci mun ba da abinci to na kuma sa shi ciyaman na fati na wannan yankin a yi gaggawan duba yadda za a gyara musu ko da dakuna bibbiyu ne tsakanin yau zuwa gobe don su samu inda za su laɓi dattijawa ne kuma masu iyalai da yawa a halin da ake ciki dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar niger ta ce tana tattara yawan adadin asarar da aka yi kuma suna ƙoƙarin samun matsugunai ga waɗanda gidajensu suka ƙone. Malam Garba Salihu jami'i ne a hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger. amma dai yanzu da akwai gidaje dai sun fi bakwai da suka ƙone mu yawa hada asibitin sama dai za a kiyastawa dai sama dai da miliyan goma dai an rasa da wannan abin da ya faru yanzu shi za a kawo agajin ita gwamnati za ta kawo shi dai gwamnati ya riga ya ba da umarnin cewa duk hanyar da za a bi ya kasance an taimaka ma mutane da gaggawa ya riga ya bada umarni a yi har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai da yammacin litinin din nan wutar na ci gaba da ci a jikin wannan tanki rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan dsp bala elkana ya ce direban tankar ma ya samu rauni amma yana hannunsu a najeriya dai an sha tafka asarar rayukan jama'a da ma ɗimbin dukiya a sakamakon gobarar tankan dakon man fetur. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.